salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi kuma ni da dadi na biyu ne a kan kasance na shi rayu ne kuma ba a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmanir rahim bismillahi rahmanir rahim na'am wa man ittaa thamaratan fi ru'usi shajara duk wanda yake dan dan itace akan itatuwarta fa ujiha bi bardi sai aka musibantar da su ta shi dan itacen da sanyi sanyi ya zo ya lalata yayin itacen au jarade ko kuma fari sai suka lalata yayin itacen au jali ko abin nan a sunan shi bushewa hmm. wato ma'ana ikashewa ya zo ya bushe abin kamar rashin ruwa misali ya zo ya busar da shi au gairi ko abin da ya kama da shi da in uji haƙadar kadar to idan an musibantar da gwargwadon sulusi abinda aka musibantar amma gwargwadon sulusi ya lalace a accept ko biyar da sulusi wudiya anil mushtari sai a kayar da shi ga mai siya a kayar da shi ga mai siya gwargwadon wannan daga cikin kuɗi gwargwadon wannan na kuɗin da aka yi asara sai a kayar da shi wa ma na kasa anil sulusi to duk abin da ya tauye daga sulusi ba to daga wanda ya siya ne in abu ya tauye bai kai sulusi ba wanda zai ɗauki hasara shine wanda ya siya abu in kuma ya kai sulusi ko biyu na sulusi mai ɗaukar hasara shine mai siyarwa ɗin wala ja'ihatun fi zab babu ja'iha ga shuka in an shuka masara ko dawa ko gero sai musiba ya same shi babu ja'iha ga shi shuka irin wannan kenan abin da ke nufi in wani abu ya same shi ba magana ɗaukar hasara na mai siyarwa wala fi ma fi mashturiya ba da an yabi su min simari ko kuma cikin abin da aka siya bayan ya bushe daga cikin ya itace ya itace idan sun bushe wato ya zirga sun bushe su sai aka siya a lokacin nan ko da wani abu ya same su maganar ja'iha bai taso ba an gane ku shi mai siya ba zai ɗauki hasara ba wato da ja'ihatul buqul ana rage ja'iha na mabungura ƙasa duk abubuwan da suke bunkurowa daga ƙasa ana rage ja'ihansu kamar doya su dankali su gwaza irin wayannan ana rage su shuwa wani kallaci ko da kaɗan da su wannan ba sai sun kai sulusi ba idan mutum ya zo ya siyi doya tunda su suna ƙasa ne da yanzu zai kwashe sai ga cewa ja'iha ya same su ja'iha nan ko da kaɗan ne ba su da yawa za a rage mai an gani za a rage ma shi mai wanda ya siya ba sai sun kai sulusi ba wakila la yudau illa qadar sulus aka ce su ma daidai yake da sauran ba a rage wani abu sai gurgurdan sulusi wa man ara samara nakalati. duk wanda ya bada araya na ƴaƴan itace na na dabino na'am li rajulin min al jinai jinai li rajulin min jinai min ga wani mutum min janani daga gonansa daga cikin gonansa sai ba mutum araya menene araya wato abin ake nufi da araya a nan shine mutum yana da gonan binai to yana da gonan binai a kama ce yana da tushen dabinai wajen guda ɗari zatuwa to irin matsalar da ake samu din na ce mutum irin kama masu sace dabbobin mutane din nan sun ka suka kwace mai kwace mai ainihin abokin shi ko makwabcin shi suka kwace mai a dabbobinsa sai zama abokin ya zauna dama kiwon dabbobi yake yi yanzu ba shi da dabbobi to ga shi kuma da iyalai yana daukar nauyin iyalan ba abin da zai kula da iyalan da shi an riga an sace mai dabbobi to sai shi wannan mai ainihin itatuwan dabinan nan sai ya yi tunanin bari ya taimaka mawa eh? ya taimaka ma wancan makwabcin nasa hmm. to sai makwabcin nasa sai ya samu oci ya ce masa na ga halin da kake ciki cewa lalle kana cikin tsanani na rayuwa to ina so in taimaka ne gwargwado ni ma samu lada da kai saboda haka a cikin gonan dabino na ina da ya ina da icen dabino guda ɗari a cikin ɗari na baka goma na baka itatuwa goma aro na baka aran asalin amma 'ya'yan na baka kyautan su abin da yake nufi asalin tushen nashi ne har yanzu amma 'ya'yan ya da tsinka ya tsinki 'ya'yan yana amfani da shi har Allah ya kawo mishi wadata kun gane wani ku? to ana cikin wannan hali sai wannan bawan Allah kullum zai shigo da buhu in ya shigo da buhu sai ya ɗibi mai ya ɗibi da biyu zai ta gida ya ce da iyalansa wasu ma ya biyar haka ana ana cikin wannan hali ana cikin wannan hali ta mm-hmm. ana cikin wannan hali yana ta ainihin ɗiba yana ci to kullum abin ka da mabukaci mabukaci kullum sai ya shiga gona to sai zama to shi mai gonan sai ya kyamaci yawan shiga gonan shi ana yawan shiga mai gona ana yawan shiga mai gona sai ya kyamaci abin to da ya kyamaci abin sai ya yi dabara cewa to abin da za a yi maimakon kullum sai ka shiga gona na bari a kira mai kirgado kirgado zai zo ya kirga don gonan gaba ɗaya ga gonan zai kai buhu nawa wato ma'ana guda goma da aka bashi zai kai buhu nawa har kuɗa wanda aka bashi gaba ɗaya zai kai buhu biyar aka samu aka samu ƙwararre wajen kirgado sai ƙwararre wajen kirgado sai kirgada ya ce gaskiya wannan abin da aka baka na dabinan nan in ya bushe in dabinan ya bushe zai kai buhu biyar. zai kai buhu biyar zai kai buhu biyar to shi kenan kawai ka daina shiga gonan yanzu zan baka busassun da biyu buhu biyar wanda kawai zai fara ci ne kawai kai tsaye zai kwashi da biyu buhu biyar zai bashi in ya bashi a madadin wannan wanda yake zuwa yana tsinta kuma ne kun za a ƙa'ida akwai abin da ake kira muzabana ne cinikin ɗanye da busasshe hmm. ko hmm. to cinikin ɗanye da busasshe kowa ya san bai halitta ba haramun ne ai canji ɗanyen dabino busasshen dabino to ai shi dabino shi da dake gonan menene ɗanye ne to shi an ce ya bari an ce ɗanyen nan in ya bushe zai kai buhu nawa sai ƙwararre zai gida zai ce zai kai buhu biyar a ya bar ɗanyen za a ba bashi shi da zai rinka shi kaga haramun ne asali hmm. to kasancewa akwai maslaha rajiha an yi haka ne don taimakon wannan bawan Allah sannan shi wannan kuma ya yi haka ne dan ya nisanci menene cutarwa yawan shiga mai gona da sauransu to sai shari'a ta yi rangwami. kuma rangwamen da aka yi kare wuce ke biyar yawa wa man a'ara samar da kafamar da kan nakalat duk wanda ya bada aran dan itacen dabino ga wani mutum daga cikin gonakinsa gonaki jinan ala ba ta an yi shari'a babu laifi shi da ya bada aran ba shi kaji da ya bada aran ya siya idan azhat in ta nuna in ta nuna ya siyar da kirdadan ta tamran busasshen dabino kamar yadda na bayani babu laifi ya siya in ta nuna ya siye ta da kirdadan ta na danyen na busasshen dabino yudi zalika inda da jazal zai ba shi wannan yayin yankewa in kana fi ya kamsa ta ausikin in ya kasance a cikin akwai ausiki biyar ko karanci daga ausiki biyar wala ya duzu shira'u aksara min kamsa baya halatta siyan abin da yake fiye da ausiki biyar illa bil ayn wal arf sai da ainihin tsaban kuɗi da kaddara sai da tsaban kuɗi da me da kaddara in dai abin da ya fi arziki biyar ne sai tsaban kuɗi zai siya ko da kaddara amma ba ku zai siya da ƴaƴan shi a canji ba hmm. da zarar ya wuce arziki biyar to ya koma asalin muzafarin Wa alaikum ya so mace ta gona ba in ka san irin wannan abin zai faru za ka iya in ka san cewa zai rinka shiga tun yana bukata za ka iya ba yayi ba nan za ba da musashen ta farko ba farko ka kai kana bukatar musashen ne lokacin kana amfani da shi maslaha ne ka gani saboda eh. cutarwa da kada zuwa ah, ya za a yi kuɗi kuɗi shine ai na arziki sa'in sittin shi ne arziki wani ma'auni nasu ne ya ƙunshi sa'in sittin ka zo wannan sa'i babban mu da nan babba eh, to sa'i sittin shi ne arziki ɗaya kenan sa'i ɗari uku kenan eh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبعد ذا أنكرا ثم يكون بعدها مخيرا wato bayan wannan sai miji sai miji wanda ya inkari sai ya rantsi sun ya kone mukhayyaran ba da sannan sai kasance an ba shi zaɓi bayan haka suna jayayya ne kan sadaki ne ko suna jayayya ne kan ko cewa azzauju wa zaujatu ma makhtalafa fi kadari mahari ko da miji da mata duk da suka yi sabani game da gwargwadon yawan sadaki wan nikahu urifa kuma ya zama aure an san shi in ya kasance wannan kafin tarewa ne fal qawlu qad ta'ayyana lil zawja magana ya ayyana ga mata ita mata za ta rantsi ta ce ga gwargwadon abin da ya alƙawari zai ba na sadaki an gane wannan ko ana sabani game da gwargwadon yawan sadaki ne tare da rantsuwa in ya kasance shi ba mahajuri bane to wa ba da za bayan haka yawa miji wanda ya inkarin abinda matan ta faɗa matan ta faɗa sai miji ya inkari to miji wanda ya inkarin abinda matan ta faɗa shi zai rantsu bayan wannan sannan sai kasance abin baiwa zaɓi bayan ta ku gane ku? an ba shi zaɓi na ne fi dafi ma kana alaihi asmu aw al-firaqu duna shay'in yalzamu a wajen miƙa abin da rantsuwa ya kasance a kan shi za a bashi zaɓi ya miƙa abin da rantsuwa ya kasance a kan shi a gani ya rantsa ya kan cewa shi wallahi sadakin da ya ce zai baka dubu hamsin ne ita kuma ta ce dubu ɗari ne to yanzu miji ya rantse matar ta fara rantsuwa sannan miji sai ya rantse cewa wallahi ba haka ba ne. a gani to sai ita matar in suka rantsu in ya rantsu kai sai abin nan ko wa in tara na sai dafa ma a alayhi asl wato bayan ya rantse sai miji ya miƙa abinda rantsuwa ce kai awul fara ko kuma arabu duna sha'in ya zama ba tare da wani abu wanda yake lizimta ba me ya rantsuwa ce kai ta ce dubu ɗari miji ya ce ya dubu hamsin ne to rantsuwa yana kan dubu ɗari shi ne abin da rantsuwa ce kai na farko shi rantsuwan amfanin rantsuwansa shi ne ba zai ba da wannan dubu ɗarin ba da ba da yaran rantsi ba da dole ya bani dubu ɗari amma tun da dai dubu ɗari ta ce wallahi dubu ɗari ya ce zai bani shi wace ba dubu ɗari ba ne wallahi ba dubu ɗari ba ne a ji abin da za a yi yanzu tun da ka rantsai a dubu ɗari na kace ba za ka ce ba shi ba ne to rantsai sai ya rantsi dubu hamsin ne shi ke na kawai sai a abin na bu fi dafi ma na alai kasu ko kuma su rabu a raba auren ba komai ne. yanzu zan ba shi zaɓi ne ya ba da dubu ɗarin da suka yi rantsuwa da matan ko kuma a raba auren ba komai zero kun gane kenan mai amfani rantsuwa mijin don kare ba da wannan dubu ɗarin ne yau amma da bai rantsu ba zai ba da dubu ɗarin a cigaba da auren tun da ya riga ya rantse to maganan dubu ɗari bai taso ba sai a raba auren kawai ba zai ba da komai ba wa in tara da ya alal nikahi fa fil asahhi rafu lil to idan suka yi yarjejeniya kan su aure to ga zancen da ya inganta an ɗauke laifi eh an dauke laifi ba maganar laifi su ce za su yi aure an ɗauke laifi sai su yi yarjejeniya kan sadakin da za a biya an gani wancan sadaki ya riga ya sha ruwa sai su yarjejeniya nawa ne za su biya sadaki yanzu ya halifu zaudin ankara miji wanda ya inkari zai rantse bayan wannan sun mai kunu mukayyaran da sannan sai ya zamanto abin baiwa zaɓi bayan ta fi dabi kana alaihi alqasam a wajen miƙa abin da rantsuwa ya kasance a gare shi awul firaku dun shay'in ko kuma rabuwa ba tare da wani abu wanda ya lazimta ba na'am wa in tara da ya alim da kai idan suka yarjejeniya kan aure zancen da ya fi inganci shine an dauke laifi za su iya yi askari بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل يباه الاستياد باستلاء المحدث an halatta yin farauta da makamai masu kaifi makamai masu kaifi wal jawarihil mukallaba da kuma miyaku wato miyaku wanda yake an musu training irin na kare miyaku wanda aka yi ma training irin na kare wato ma'ana dabbobi wanda aka yi wa training irin na kare irin su shaho ne irin su zaki da sauran su za'iya iya wahiyar ya bil igrai ita ce mai da'a in aka shishita ta aka shishita ta tana yin biyayya aka tura ta za ta fi dabba ta kamo shi mumtani atu bil zaji kuma ita ce mai hannuwa in an tsawatar da ita in aka tsawatar da ita za ta hannu in kuma an tura ta ta turu dabban da aka yi wannan training da ita ne ake farauta da ita Na amfani kalman fazar ma an fazat baqatilu wato ana cin abinda ta zartar da makasansa abinda ita wannan dabba wato ta zartar da makasa idan makasan ya zartu to za a ci ta je ta yi farauta din ta riga ta cimma wurin da in an bashi ba, ba zai rayu ba kun gane ku, dole ya mutu wani ana ci wani akalat ko da ta ci daga gare shi da ka tura ta ɗin sai ta je ta yi farauta da ta yi farauta sai ta ci daga cikin shi ta ɗi wani abu daga ciki ta ci duk da haka za a ci wanda bai kamata da yi haka ba tunda an yi farauta ne ba da ita ba misali ya yi ran kanshi ne to da ta yi farauta, sai ta ɗi wani abu da shi amma in dai ta cika wannan sharaɗi za a ci idan kana ci salatin ilai to in ta kasance an aike ta ne zuwa ga abin ba wai ita ta aiki kanta ba idan ta aiki kanta ba ba za a ci ba wato ya zama to ba shi ya tura ta sai ya farauta ba za a ci ba dan ya zama to shi ya tura ta sai farauta din وتشترط التسمية عند الرمي والإرسال أنا شرطا كريم بسم الله أوجن جيبا إذا متن زي زي جيبا زي حربا كبيا كوكو ماشي كونا أبو أنا سان زي بسم الله سكونا da kuma wajen aiken dabba in zai aiki dabba ta yi farauta shi ma sai ana so an shirka bismillah idan idan shi ya aiki kanshi idan shi karan shi ya saki kanshi da kanshi ya aiki kanshi da kanshi ba wai an aike shi ba na'am fa an faza maqatil sai ya zartar da makasa na'am lam yajuz aklu baya halarta a ci na'am kare da kanshi ya ruga a guje ga ya ga dabban farauta ya je ya farautu an gane to wannan dabba din ba za a ci ba tun da ba da niyyar ka bane aka abin na'am illa an yudrikahu mustaqarran hayati sai dai idan ya riske shi mai matabbacin rayuwa ya riske shi mai matabbacin rayuwa a lokacin sai ya yanki wato da karen karen ya yi farauta don kanshi da ya kamo sai ya zamanto har yanzu dabban na raye to sun da dabban na raye har yanzu kawai a dabban da aka yi farauta to zai ci kayan shi zai yanka ya ci zai yanka sai ya ci fai zaki zai yanka ka sai da sharki kaman farautar nan na tarko shi ma tarko in an tsana tarko sai ya kama dabban farauta da ya kama dabban farauta sai ya zamanto in dabban ya mutu ba za a ci ba amma in an zo an tarar da shi yana raye wanda za a iya yanka wato sai a kama a yanka sai a ci na'am wal hibala da dai duk da shar da hibala shi ma duk nau'i ne na tarko na'am wal bundik da kuma bindiga wal hajar eh da kuma da dutse wal asa ayi farauta da dutse ko sanda na'am an buge shi da sanda da kuma damƙa na hannu an kama da hannu ne in an kama da hannu in an gashi a raye a ce amma inda ya kama da hannu a shi ya matse shi dabban ya mutu ba za a ci ba wasai di madusi farautan ba madusi ba mai bautan wuta ko dabban da ba a koya mai tirenin ba ya za a yi za a ci wato kare ne wanda ba koya mai tirenin ba ya ga tura shi au gairu mu'allami au matuluki tasmiya ko wanda aka bar bismillah dabban da ba a yi bismillah a cikin shi ba an mursalin alal mu'ayyan ko wanda aka wanda aka sake shi ga ayyanan ne faswa da gairahu sai ya farauci wanin sa ka tura shi kama wannan ayyanan ne zai zai kama wani wanda ba shi ka tura ba an ma duk wannan gaba ɗaya ba za a ci ba sai dai an sami shi rayayye a ci a yanka a ci in ba sami shi rayayye ba za a ci ba au an in harafa anu ila mai tace ko da ka tura shi kama rayayye sai ya karkata daga rayayyar sai ya kama matacci masado sannan sai ya zo ya farauci wanda ka sa shi din kaga ya nuna kai da ka tura shi abinda shi ke zato zai kama ba shi ne ka tura shi ba yanzu wannan farautar da yake nashi da kanshi ne ka tura shi ya kamo dabba rayayyar sai je kawai ya dumfari matacci bayan ya gama dumfarin mataccen sai ya zo kuma ya farauci rayayyar kira rayayyar da ya farauta ba dan kai yi ba wanda ya tsammani ka tura shi ya riga ya je wajen ba za a ci ba sai ka same shi a raye ka hmm. shi hmm. لا في Allah da tarko shi kenan يا ya kama shi ya rayu ya rayu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة علي بقراءة علي بقراءة علي نعم حدثنا أبو الفضل الأصفهاني قال حدثنا أبو أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان بن عامر حدثنا أبو بكر بن سهل نعم قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه للي يحيى بن جابر يا باشا الأباري عن مكداد بن معدي لقى مكداد بن معدي كريبة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوى للي منزو صلى الله عليه وسلم يا شيء ما ملأ ابن آدم wi'a'an sharra mai batsari dan adam bai taba cika jaka ba wanda ya fi ashari kamar cikinsa annabi sai kira ciki jaka dan adam bai taba cika wani burga ne ba wanda ya fi sharri kamar cikinsa kenan dan adam inda zai ci abinci ya ta koshi sharri ne gare shi cin abinci mutum ya yi damɗin nan wato dan adam na janyo wa kanshi rashin lafiya ne an gane ku sababu da adam ukalatin yutimna sulba ya ishi dan adam dan abinci wanda zai tsayar da ne kwankwasan shi dan abincin da mutum zai dan rayu da shi ba wai sai ya koshi dam yana nishi yana tafiya da kyar ba kuskure ne in kana la mahala in ba makawa sai mutum ya ci abinci da yawa wa sulusu li da'ami to ya kasa ciki uku sulusi na abinci kashi ɗaya abinci na wa sulusu li sharabi sannan kashi ɗaya na abin sha kashi ɗaya kuma na numfashi to kun ga haka za ka yi ma cikin idan mutum ya cika cikin dam da abinci sa'annan daga bayan zai sa ruwa shi ma ya cika shi dam sai ga mutum yana ta nishi ga mutum duk ya gaji sai bacci sai kasala eh na wale an na kasaratun nauni ne kasaratun domin yawan bacci yana daga cikin yawan cin abinci daga mutum na yawan bacci to yana yawan cin abinci da yawa kuma yana yawan shan ruwa da yawa ala sufyan al sufyan al-thawri ya ce bi illati ta'am yamliku yumlaku saharul layl wato da karancin abinci yumlaku ake mallakan rashin bacci na dare in kana so da dare ka daina yin bacci sosai to ka karanta cin abinci in dai zaka rinka cin abinci sosai da rana to cikin dare ba ba abin da zai hana ka bacci eh wa ba ba'd salaf wani sashe daga cikin magabata ya ce la ta'kulu kaseeran fa tashrabu kaseeran fa tarqudu kaseeran fa taksaru fa taksiru kaseeran kada ku ci abinci da yawa fa tashrabu kaseeran sai ku sha ruwa da yawa ku sha ruwa da yawa fa tarqudu kaseeran sai ku yi ta barci da yawa ba taksiru kasiran sai ku yi hasara da yawa a gari mutum zai yi hasaran tahajjud zai yi hasaran karatun qur'ani zai yi hasaran nazari na ilimi a gari aha wa qad ruya an sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu kana ahabba ta'ami ilayhi ma kana ala rafati wato abincin da ya fi soyuwa ga annabi wanda ya kasance akan yawan hannu na kawo abinci mutane da yawa sa hannu su ci ba wai shi kadai ya zo ya cinye duk abincin ba gaba ɗaya. ai kasaratul ayi wato yawan hannaye masu cin abincin na'am wa an aisha radiyallahu anha an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yarda lam yumla izawfun nabi sallallahu alaihi wasallam shiba'an kafu wato manzon Allah cikin shi bai taɓa cika da da da ƙoshi ba ko kaɗan? annabi bai taɓa cika cikin shi da ƙoshi ba ce ya ci abinci ya ƙoshi dam ɗin nan ana tafiya da kyar ana numfasawa da kyar manzon Allah bai taɓa yin haka ba sallallahu alaihi wasallam wuka na كان في أهله لا يسألهم طعاما annabi ya kasance cikin iyalansa bai tambayar sa abinci na wala ya ta shaha wala ya shi ne wala ne wala ya ta shaha wala ya ta shaha wato ba na baya sha'awar abincin na'am shi manzo Allah baya nuna sha'awar shiga abinci in aka in akala idan sun ciyar da shi abincin sai ya ci na'am wa ma aka kabila kuma abin da suka ciyar da shi amsa yake yi wa ma kawo shari abin da suka shayar da shi sha yake yi na'am wuta radu ala haza bi hadith barira wato ba a jitta ma wannan hadisin wannan bayanin da muka yi wannan hadisin ya sanadin shi shi ba akhrajahu ahmad wa ibn hibban wa abu ala wa tirmidhi fi shama'i min hadith kaza قال الهيثمي في المجمع رواه عامر وأبو يعلى ورجاله ورجالهما رجال الصحيح وقال الألباني صحيح نعم أغاني حديث يا إنجنتا to baya gitta ma wannan kada a gitta ma wannan hadisin da muka kawo ka gitta mai da ne ka gitta mai da hadisin barira alam aral burma fi alamu an ce annabi baya tambaya abin da aka bashi yake yake amsa da duk muka shi a cikin hadisin barira ya zo ya yi tambaya annabi ya zo ya dawo gida sai ya ga tukunya duka shi an fara da kasu ya ga ya ga nama a cikin tukunyan da ya ga nama a cikin tukunyan sai annabi yana zaune zai kawo mai abinci ya kawo mai sai ga ba sa wannan naman ba sai ce masa a ah, ba na ga ba na ga ainihin tukunya akwai nama a cikin shi ba alam aral burma fi halahamun shin ba na ga tukunya akwai nama a ciki ba isla Allah sababa su'alihi me yasa ba kawo min naman ba ka gane wajen yayi tambaya kenan aka ce domin saba ila sababin tambayan zannu sallallahu alaihi wasallam itiqaduhum annahu la ilaha illallah wato dalilin da yasa annabi ya tambaye su domin zaton su cewa cin naman bai halatta a gare shi ba shi yasa ya tambaye su dan ya ba su amsa cewa cin naman nan fa ya halatta a gare ni ku kawo min abinci kawo min abincin nan da nama kuma kada su yi tunanin idan an ba wani sadaka tunda ita barira an ba ta sadakan nama ne sai ta ba su Aisha su dafa mata kun lura to kaga kuma manzo Allah baya cin sadaka da su tunanin ai manzon Allah tunda baya cin sadaka a wannan naman ba zai ci ba shi wasu ya nuna musu wannan naman da kuke gani ita aka ba sadaka ba ni ba to ni gaban ta bani kyauta ne ni ya halatta shi. to yayi haka ne dan ya karantar da su halaccin cin abin da aka ba wani sadaka in ya baka kyauta kai na'am na'am da da bayanin sunnati sai yana so ya yi bayanin sunnansa na'am izra'ahum lam yuqaddimu ilayhi domin domin ya gansu ba su gabatar mai da abincin ba ko baka ba na'am ba su gabatar da abinci ya ci ba wannan nama din na'am ma ilmi annahum la yasta'risuna alayhi ma ilmi annahum la yasta'siluna alayhi duk da ya san cewa su ba su ba su fifita shi su din nan ba za su fifita kansu da akan da shi akan shi a wani abincin ba ya san su ba za su fifita kansu akan shi ba su cinye abu mai daɗi su hana shi ya san da haka Ku gani? ba wai yana zargin cewa sun hana shi naman da gangan ba ne a ya san cewa akwai dalilin hanawan to shi yasa yake so ainihin ya tambaye su dalili su yi masa bayani ya san shubha ne sai ya warware musu wannan shubha din wa sadaqa alaihim zannu sai sa ya gaskata a gare su cewa da gaske ba sun hana shi bane da gaske sun hana shi wannan abin ne saboda wani dalili ba wai sun hana shi bane dan ba su bashi na'am wa bayyana lahum ma jahilu min amrihi bi qawli sai ya bayyana musu abin da suka jahilce shi na al'amarinsa da cewa huwa laha sadaqa wa na hadiya shi a gare ta sadaka ne mu kuma a gare mu me kyauta ne ita barira an ba ta sadaka ita kuma da aka ba sadaka sai ta ba mu kyauta na'am wa fi hikmatul luqman daga cikin hikima na luqman al-hakim na'am ya bunayya eh shi lukman. babu wani dalili wanda ya mai da shi annabi an gani shi kuma gayan abinda ya tabbata wani mutum ne mai tsoron Allah da hikima an gani ko saka yana cewa ya kai dana idan tala'atul ma'ida ma'ida na matul fikira ya ce ya kai dana idan ainihin kayan ciki ya cika idan uwar hanji ya cika sai tunani yi bacci tunanin mutum zai zama to mutum bai ma da hikima mai yawan cin abinci da wuya ka gashi da hikima za ka gashi da gigi ne shi wa satin hikima kuma sai hikima ta zama bebiya hikima tana zamantowa bebiya ba ta iya magana wa qa'adatil a'da an sai gabobi su zauna gabobi su zauna daga ibada sai ga gabobi sun gaji sun kasa bauta ma Allah wa qala sahnun suhunun daga cikin manyan manyan daga cikin ainihin dalibai na ainihin magabatan yana cewa la yasluhu al-ilmu liman ya'kul hatta yashba eh dalibin imam malik yana cewa ilimi baya dacewa ga wanda yake cin abinci har ya koshi duk mutumin da yake cin abinci ya koshi da mutum da wuya ya zama to da ilimi da wuya ya haddace qur'ani da wuya ya kaza da wuya ya kaza وفي صحيح وفي صحيح الحديث قوله يا زوج في ingantaccen hadisi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an amma ni bana bacci muttaki'an a gincire zahirin hadisin kenan muttaki'an asali kwanci a haka na'am wato cin abinci kai a haka mutum ci abinci yana kwanci haka a gincire to kushe zahirin hadisin amma ba shi ake nufi ba za mu ji ƙarin bayani na'am wal ittikahu huwa tamakkun lil akal to ittikahu anan ba wai akan wancan fassara bane Shi ne mutum ya yi zaman dirshan don cin abinci zaman dirshan don cin abinci shi ne ne ittika mutum ya yi zaman dirshan don cin abinci haka yadda na zaura ɗin nan <laughs> ya buɗe cikin sosai don cin abinci kawai abinci kawai yana wurga loma yana shiga yana shigewa ko sun ga ko ina ya buɗe kawai abinci na shiga ko irin wannan annabu baya cin abinci haka annabi yana cin abinci ne da usulobi kamar irin shirin gudu a na irin mai shirin gudu haka eh eh tashi ruga yi wato haka <laughs> to wannan usulobi haka haka wannan uslubin mutum ya yi cikin ya lankwashe sannan an takure shi to bai bude cikin musamman na yin abinci ba haka annabi ya cin abinci na wata ƙadurin filfilis eh duk da zaman dirshan ha yau dai a cikin zama na shi kalmutarabbi kalmutarabbi wato baya zaman dirshin kaman bai tarabbi kusa tarabbi ko zama da daga irin zaman da kai irin shi ne tarabbi irin wannan wa shi gari su waye bai zaman tarabbi kuma yau zaman da albani yayi haka irin wannan zama din shi ne tarabbi zaman da dalibai suke zaman ta mace da wa shi da abin da ya kama da shi min tamakkulul ilsatin na ainihin tabbatar da zama allati ya tamiru fiha su alama ta ta wanda mai zama ke dogaro da abin da ke kasan shi eh, irin zama da albani zuwa shi ya dogara da kasa sosai a nan mai zama yake dogara da abin da ke kasan shi wal jarisu ala hadhihi hay'a mai zama akan wannan sifa din yasta yana bukatar cin abinci kamar yana kayyacin cin abinci ne da irin wannan zama yana gayyatar cin abinci da ya yi shirin cin abinci da kyau na'am wa yastaksir min kuma yana neman yawaita cin abinci na'am wa nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma kana julusuhu lil akli manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance zaman gidan cin abinci julusal mustawfi eh shine zaman mutumin da yake shirin guduwa na'am muqiyan mai zaman iqa'u shine zaman zaman kuntuku zaman irin wannan zama na iqa'u an gani ko ya san ikawo a za a zama malikiya na ikawo ko shine irin haka haka irin wannan zaman shaka shi ma ciki ya buɗe ki an gane ko shi wannan annabi ya kasance zaman salin akan julusul mai shirin guduwa ne mu'u'iyya shi ne mai zaman ainihin ika'a'u wato ba irin wancan zaman ika'a'u irin na malikiya ba shi zaman ika'a'u irin nasu wanda mutum ya haka ya buɗa wani shi iya zama zama ne na wanda shirin guduwa kuma wanda ya dan karkace wanda ya dan karkace an gani ya dan karkace ya jirus ne alawarki yana zama akan duwawun shi shi ne abin da kira ihtifaz hmm. na yau zai an yi jirisa ala warki wa huwa al-itifas wal Shi ne ya zauna a kan ainihin duwawun shi a gane zama a kan duwawun ya ɗan karkaci a gani shi annabi inda makana julusu wani akal julusul mustafis shi zama mai shirin guduwa wanda yake makubiya ya yi zama ikawo ya zauna kan duwawun shi kuma ya ɗan karkaci yana cewa ana inama ana abdu kawai ni bawa ne akulu kuma ya akulu abdul ina cin abinci kamar yadda bawa ke cin abinci wa ajlis kama ajlis al kuma ina zama kamar yadda bawa ke zama walai kama al hadith fil fil intikai al mayl ala shakki inda al muhaddithin ba wai abin da ake nufi da intika shine karkata akan tsagun jikin shi ba kamar yadda yake a wajen wasu malamai na hakika wato ma'ana mutum ya kwanta ya hakura shine ikawo na'am a gane ikawo asalin shi abin da aka sani shine haka mm. mutum to a ce annabi ya ce la aqul muttasi'an ba na cin abinci a karkace haka ba zai yake nufi shi ne irin bayanin da muka yi shi ne baya zaman dirshan don cin abinci wa kazalika nawmu sallallahu alaihi wasallam kana qalilan haka nan baccin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance kadan ne na'am shahidat bi zalika al shaida kan wannan wa ma zalika ba kai qala sallallahu alaihi wasallam inna aini inna ainayya tanamani wala na suna bacci zuciya na baya barci. wa kana nawmuhu ala janibi al-ayman ya kasance baccin shi a gefen sa na dama ne istizharan ala qillati yana bayyanar da karancin bacci kenan na'am in ga mutum yana kwanciya gefen dama to kaman bayyanarwa ne da karancin bacci na'am li'annahu ala ala al-janib domin bacci a gefen hagu ya fi ya fi sauki ya fi dadi na'am idan mutum ya koma gefen hagu to zai dade kenan yana bacci saboda natsuwa na zuciya wa ya ta'allaqu da abin da yake da alaka da shi na gaɓoɓi na baɗiri gina yanzu a lokacin abin da ke cikin gabobi na baɗin limaili ha ilil janib al aisar saboda karkatar ta zuwa ga bangaren hagu idan zuciya tana karkata zuwa ga bangaren hagu yastad'i zalika al isqal fihi wa tul wato wannan yana buƙatar nauyayawa a cikin bacci da tsawo yana buƙatar nauyayawa cikin bacci da tsawon bacci wa idza nama an na'im al ayman idan bai bacci yayi bacci a gefen dama ta'allaq al qalb sai zuciya ya rataya wa kalaka sai zuciya ya dan girgiza a gane ba zai samu nutsuwa ba sai ya gaggauta farkawa walam yagmaruhu al-istigrak walam yagmaruhu al-istigrak wato nutsewa cikin bacci ba zai lullube shi ba hmm. nutsewa cikin bacci ba zai lullube shi ba masha Allah wa alaikum assalam eh zamanin wa shi ba a zamanin annabi yake ba yi can wani zamanin shi can daban shi ya riga annabi zuwa eh wa alaikum salam eh, sallam sallam mara lafiya ba Eh, eh, ba ba lafiya ne ai haka ne in zai yi ruku sai dan haka sujada kuma sai dan haka imani yake hmm? ruku yi dan kasa sujada kuma ya dan fi eh, ruku shine imani kaga ka aha zaman da ka sani da na ɗalibai da suke yi baran na irin zaman yanzu irin wannan zaman haka za ka yi marar sallar mara lafiya wanda ba a wanda ke cikin tsanani to in zai yi ruku dan kaɗan haka zai yi haka su sujada kuma ya ranyi haka da zama sujada ya fi ruku ƙasa ka gane magana na yanzu yawwa in yi haka kamar yana tsaye kenan zaman tarabbi kamar yana tsaye kenan to ruku sai dan lankwashe kaɗan su sujada sai ƙara lankwashe wa fiye da haka

sai dai gaban ya tsara tasowa ne ya ƙara yin wayo ya riga ya saba ya kai kuma nakin zai kai kai garin da sun ta kan bai da shi yaro asalin gida dama cin abinci da yawa ne hmm. idan training za a mai cuta za a mai training a hankali har ya saba kuma a gaya mai sharin abun بارك اللهم وبحمدك ashhadu an la ha illa anta astaghfiruka wa bai